assalamu alaikum yan uwana masoya maza da mata kamar yadda kuka sani wannan bidiyo ne mai ɗumbin tarihi wanda kuma ba zan taɓa manta da shi ba zan taba mantawa da shi ba a rayuwa domin shi ne bidiyon da ya zama man sanadiyar zama duk irin abin da nake ake kallon na zama ko kuma ni nake ɗaukar da na zama kuma bidiyo ne da aka shirya shi ko kuma ya samu akan wata gabar da ban taba tunani ba wato akan wata gaba mai matukar mahimmanci a tare da ni wadda kuma ban taba tunanin samun ta irin wannan lokaci ba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 kuma idan har eh, kana tunani kana da wata nakasa sai ka duba na gaba da kai watakila wani ya fi ka nakasa amma wanda yake gaba da kai ya nema ni a tunani na bara na it's not part of addinin bara ba ba wani abu bane da addinin mu ya kawo ba so abinda zan kira shine ne. Um, ina ba wai na kushe su ba but ina kira ga su gane cewa an zo wani lokacin da kowa ya kamata ya nema saboda idan ka nema na kanka kai da kanka zaka ji daɗin amfani da wannan abin da ka je kana roƙo a baka wani zai baka a wulakance wani kuma zai baka e amma in ka nema da kanka ka ji daɗin neman da kai sai ka gode wa Allah kuma zaka a hankali a hankali zaka gane cewa na kasaka ba za ta hana ka ka nemi abin kanka ba so ina kira ga yan uwa saboda ba zan ce yan uwansa ba saboda yan uwana ne yan adam ne ah, mu zamo masu kishi mu zamo masu karfi karfi na zuciya mu manta da wata nakasa daga jikinmu allah ne ya so ya gan mu a haka kuma idan kuma ya so mu yi gan mu a haka bai ce mu je mu yi bara ba ya ce mu tashi mu nema kuma mu roƙe shi da fatan za su fahimci magana ta kar su ɗauke shi ta wata siffa daban na gode haka allah ya so ya sanya tunani a kwakwalwa ta yawon sai dai ga tambaya zane maka amsa yanzu to menene sula haka rasa idanun duwa haka Allah ya so tare da san raina ba kuma wanda ya man hakan bai dan ba ya so na ba ba ina zargin wata ko ko wani ne ya yi mun ba ba wanda wuro sila kyanda da hukuncin rabba na ladikwa ladikwa da santa da ke wutar da sheraton a nan abuja kamar wani abu duk da yake muna tamayan sauran baƙi su hallaro abu mu fara gabatar da wato gudanar da wannan sha'ani muna godiya a madadin wannan kamfani na nhd interviews project limited da muka taro domin gabatar da wani album da wani mawaƙi wato mara yaya makaho ya yi Allah ya so faruwar haka koko a'a Yalma azu ka tuna da uwa da uba na raye To kuma ka san tausayi da irin santa na iyaye Sai dai yin an gwada an gwada ba a yi sa'a ba har asibitin ido na kano duka an je nema bayan wasu kankana da aka shiga kan in girma har na gargajiya maganin duka an sha fama to daga ƙarshe dai na ce kun baiwa iyawar rabba kuma haka Allah ya so lamarin ga ya bar damunku yadda duk ya tsara wani bai isa ya sauya shi ba kuma ya kake jiran katun da ka rasa idanun kallo yanzu ko da zan tsaya a gaban kai gwalo ba ka iya kusa ni duk da inda na so zan bullo motsi na za ka ji ba da kai hange na ba kuma ah, domin shi ne album ɗina na farko da na sa a kasuwa kuma an samar da wannan bidiyo ko kuma wannan album na haka allah ya so a ah, sanadiyar mutanen nan guda biyu amina ala da kuma el mu'azu wanda shi el mu'azu shi ne tura mu alhaji nasir dano bidiyon odiyon eh, haka allah ya so shi kuma dano ya sa ala yake tambayar ala wannan mawaƙin da gaske baya gani ala ce abokinmu ne tare ma muke da shi shikenan dano ya ba da umarni wa shigar a kai na abuja muka tafi abuja aka zauna dano ya ce wace hanya zai taimake ni interface project limited ya gani na taimakawa tunda duk wani kamfani ya dace ya rinka taimakawa ba kawai ka samu riba ka sa ka baka ba a ce ita ma abin da samu insha Allah za ta tsungula ta fincina ta yi abin da ya dace cikin abin da ya dace shine muka taro a nan gurin domin wani bawan Allah da yake Allah ya yi shi baya gani amma Allah ya ba shi basira zai kirkiro waka wanda da ni da kai muna gani muna ji wallahi aka ce mai ba za mu iya ba shekara kafin yi magana ala ce matsalar ya ta farko ita ce muhalli nasir da ne ya ce to ba muhalli kaɗai ba ne matsalar ya haya domin ya haya na buƙatar jari muna fatan in ya haya aka yi masa ya samu dama za ta zama wani sanadi na taimakon yan uwansa mutane masu bukata ta musamman na amsa da amin sauran mutane ma suka taimaka min a wannan rana mai girma dan amana dutse alhaji nasir gano ya ba da dama a zo a yi bidiyon wakar haka allah ya so ita kadai aka sa kuma ɗin da za a tara mutane don a kaddamar da ita allah zai buɗa mushi ta wata hanya ban taɓa jin shi ba taba ganin sa ba sai sati uku da suka wuce na kuma ce ina son mi wannan abin kan azumi kuma cikin iko allah ba iko na ba ga shi mun yi wannan abun ina godiya ga dukkan wanda ya zo wajen nan kuma kamar yadda na ce zan yi magana da honar faruku aliyu don shi yawanci mutane kusan shi siyasa ne amma babban ɗan kasuwa ne allah ya mai arziki zan yi magana da shi zan yi magana da su azuman mu tabbatar mun nemo 'yan arewa 'yan kasuwa wanda za mu haɗu mu zaƙulo wanda suke da basira irin tashi ko wacce ba suke tashi ba da mu taimaka ma Allah kai kowa gida lafiya kamar da kuka lafiya mun gode a huta lafiya